abin waya ko na ƙasa gare shi babu shakka a sheikh Muhammadu Auwal adam al'albani rahimahullahu ya sha ba mu labarai irin waɗannan game da rayuwarsa cewa tun yana matashi jama'a to baya irin awon da matasa suke wata rana yake cewa tun da na fahimci allah zai mini baiwa a karatu sai na ga ya dace in kama kaina da aka ji tsakanin angosa da silma ta marabar rex amma bai taba shiganta ba rex silma ko independent da duk irin taɓargazar da matasa suke a angonin na sabon gari da tudun wada da cikin zari a waɗannan shekarun da suka taso na dambe kwallo kati ƙwado ludo da daudanci da rawan abin nan mandiri da rawan banjo da bori duk waɗannan abubuwan malam ne masu ana yin su ba a cikin kuma anguwa kaga wannan ma wata daraja ce da karama Allah ne cikin tsarin shi in ya ga dama sai mutum wannan kariya to kaji irin haka ne ibn taimiyya ya ainihin samu kanshi wallahi jama'a ba za mu gushe ba muna wannan mukarana ko da tana mutane ciwo tsakanin malam awwalul albani rahimahullahu da ibn taimiyya ni ina jin ma da wasu yan islamic studies za su samu irin wannan matsayin topic na bincike wallahi sun samu abin yi ya ishi wani phd menene fuskokin kamantakekeniya tsakanin da awai ibn taimiyya da ta albani wannan albanin namu da ya rasu ba wai albanin nasir dini ba wannan ya ishi mutum topic har phd jama'a saboda za ka samu abubuwa da dama da suka kama da juna na irin gwagwarmaya da irin take-taken da irin salon karatun da irin yadda aka yi aka kawo za ka samu abubuwa na ban mamaki da yawa in ka tsaya ka nazarce su dole ne mu ci gaba da faɗan wannan ala ragami an fil haƙidina